har ta daina jiyo sautin kukanta hankalinta ya dan kwanta juyawa ta yi da sauri ta bace daga ɗakin maimakon ta sauka down ta koma falo sai ta lallaba ta nufi ɗakin danish ta ma abin da take yi mazumuɗi kenan shi yasa ta karɓi wayar ummi da sunan za ta kai mata idan muka koma ɓangaren danish tsawon mintuna da suka shiga da shi bedroom kafin su fara yi masa wankan sai da prime minister ya tofe ruwan da addu'o'i kamar yadda Sheikh Imam ya ce a rinka yi masa ba tare da ya cire masa shot ɗin jikinsa ba ya yi masa wanka da ruwa mai ɗumi tamkar ya samu jinjirin yaro sako da lungu na jikinsa sai da prime minister ya cuɗe shi bayan ya kammala ya ɗauko farin tawul cikin jerin waɗanda ke sakale jikin bango da ke sakale jikin hanga ya ɗaure masa west ɗinsa da dabara ya zare shot ɗin da yake jikinsa duk don kada ya ga tsaraicinsa shanye shot ɗin ya yi kafin salsabil ya taimaka masa suka fiddo da shi daga cikin kwamin wankan kafin fitowar su chief always kadai ya rage a ɗakin cikin takun sauri ya nufi faskekiyar close ɗin danish ya buɗe yana bin jerin tsadaddun suturarsa da kallo a hankali ya tsayar da idanuwansa a wurin jerin jallabiyoyi yana da tabbacin zai fi samun walwala a cikin jallabiya launin fara ya dauko masa ya dawo ya ɗaura a kan gado jin motsin buɗe toledo ya ja hankalin hankalin shi ga kallonsu a daddafe suka fito da danish hannayensu tallabe da shi da sauri cif ya karasa gabansu ya tallafo mishi ya tallafo musu shi a saman shimfiɗan gadansa suka kwantar da shi sannu da kokari onkul a cewar Chief. prime minister ya ce yawa mai son kai ma sannan ka da kokari tun jiya mun hana ka rantsa ba komai onkul kada hakan ya dame ka ai aiki na ne murmushi prime minister ya saki haɗi da bubbuga kafaɗar chief always alamar jinjina onkul ya kamata ka koma gida za a iya neman ka ni zan ci gaba da kula maka da shi girgiza kai prime minister yi. no ba yanzu zan koma gida ba sai zuwa anjima chief bai musa masa ba dan ya fahimci bai san tafiya ya bar da shi. sabil me komin man shafawa cikin girmamawa salsabil ya amsa masa da tosa ya juya da sauri ya nufi dressing mirror ya ɗauko body lotion tare da turare ya zo ya ajiye su akan gadon prime minister ne ya soma bin ko'ina na jikin danish yana shafe shi da mai haɗi da imishi tausa don ya ji daɗin jikin shi chief ne ya taimaka mishi wurin birkito mishi da dane shi ya juya mishi bayan shi ya shafa mishi man kafin ya bi da turare ya feshe shi da taimakon chief suka sanya masa jallabiyar masha Allah ta yi bala'in yi mishi kyau a karo na farko kenan don bai taɓa sanya jallabiya ba ta bi shef ɗin jikin shi ta bayyana kyakkyawar surar jikin shi musamman ma dantsansa sun fito rodo-rodo ta jikin jallabiyar ajiyar zuciya su ya sauke ganin sun ci nasarar gyara masa jikin shi hatta sumar kanshi sai da prime minister ya sharce ta ya shafe mishi ita da mayukan gyaran gashi kamshin turaren da nishi ya cika ɗakin kamar wanda aka yi ma wanka da ruwan turare yanzu me ya rage mana a cewar chief prime minister ya ce na san yana jin yunwa yana buƙatar abincin da zai ci salsabil ya ce ya yi bacci yanzu na ga lokacin sallah ya kusa cika maybe kafin mu kammala yin sallah ya farka sai mu bashi abincin kana nufin har muka yi mishi wanka bacci yake yi prime minister ne ya faɗa yana duban salsabil a ayin labai idan shi biyu tun lokacin da muka shiga da shi bedroom yanzu nan yayi bacci ta ya aka yi ka gane yayi bacci da mamaki ya yi masa tambayar chief dai yana a tsaye yana sauraron su yatsun hannun shi da na kafarsa suna kirma yanzu kuma sun daina baki ɗaya sun tsaya yadda suke fuskar prime ɗauke da marmashi ya ce ka karanci dan uwan nan naka sosai na ji daɗin jin hakan maybe wankan da muka yi mishi ne ya sa shi jin daɗi har ya yi bacci sansabil ya ce kwarai kuwa yalla bai ai ka yi kokari allah ya saka maka da mafificin alkhairinsa kamar yadda ka faranta mishi rai ka ka gatanta shi kai ma ina yi maka fatan allah ya faranta maka ya kara ɗaukaka ka har cikin ransa ya ji daɗin kalaman salsabil yalla bai kai ma ban barka a baya ba domin kuwa ka yi namijin kokari wurin ganin ɗan uwana ya samu lafiya Allah ne kaɗai zai iya biyan ka ya faɗa yana duban chief always jinjina masa kai yayi ba tare da ya furta komai ba kiraye kirayen sallar azahar da aka fara yi ne ya ja hankalinsu da sauri chief ya zaro agogon azurfar hatim tare da zubinsa daga aljihu ya mika mishi bayan ya saka a hannun shi ɗaya bayan ɗaya suka suka yayo alwala kafin fitarsu daga ɗakin sai da prime minister ya je har gaban gadon danish ya ɗan duka tare da kai small lips ɗinsa saman forehead ɗin danish ya manna masa park ji yake kamar kar ya tafi ya bar shi ganin abin nashi ba mai karewa ba ne ga time ɗin sallah na tafiya ya kafe danish da ido babu kyaftawa da sauri cib ya je ya riko hannun shi ya janyo shi a hankali suka nufi kofar fita a ɗakin a daidai lokacin unesa da take labe a bakin kofar ɗakin tana sauraron su jin motsin tafiyar su ne yasa ta yin saurin watsawa da gudu ta labe a wata 'yar kwana akan idan ta chief always ya fito sa rike da na prime minister still bata samu damar ganin fuskokinsu ba sai dai salsabil da biyo bayan su shi ta gani da kyau tunani ta so mai a ranta ko wane ne wannan babban mutumin ta so a ce ta ga fuskarsa shi da chief Allah bai ba ta sa'a ba har sai da suka ɓace magananta tukunna cikin sanda take bin bango tana nufar ɗakin da ne cikin sa'a ta buɗe kofar ta shige daddaɗan kamshin turarensa ne ya daki hancinta har sai da ta limshe idanuwanta tana shakar shi cikin takun sanda ta nufi gadon yayin da idanuwanta suke hango mata man ɗinta hayewa saman gadon ta yi daga gefensa ta dakata tana bin jikinsa da kallo daga sama har ƙasa wani irin farin ciki ne ya lullube ta ganin shi cikin shiga ta farar jallabiya ya yi mata kyau a ranta ta ayyana na san waɗannan mutanen ne suka taimaka mishi wurin gyara jikinsa saboda bos ya faɗa min cewa ko yatsarsa baya iya ɗagawa idan kuwa hasashe na gaskiya ne na ji daɗi ubangiji Allah ya saka musu da gidan aljanna ta ƙarasa zancen zuciyar zuciyar ta ɗauke da murmushin farin ciki ta rasa gane bacci yake yi ko idanuwansa biyu amma dai ta yi misin ɗinsa na tsawon awannin da ya ɗauka tun jiya a halittar maciji ashe dai da rabon za ta ganin ganinsa da ainihin siffar shi yayin da take kallon shi karab idanuwanta suka sauka akan jan tabunan da ke akan farar fatar dogon wuyansa har zuwa kan fatar hannunsa ras ta ji gabanta ya faɗi ta zazzaro idanuwanta waje tana faɗin maiman me ke ka? jan taɓa menene nake gani a jikinka ta ƙarasa maganar fuskar ta ɗauke da matsananciyar damuwa hawaye ta ne sun jike idanuwanta ziraziran yatsun hannunta ta ɗaura a saman wuyan shi ta soma shafa taɓannin asiloli a hankali ta zame hannunta daga wuyansa zuwa kan hannunsa a hankali take balle links ɗin gaban jallabiyar don ta samu damar ganin sauran tabbunan da ke akan fatarsa da ta buɗe faffaɗan ƙirjin nashi hankalinta ya yi matukar tashi na ganin tabbuna ta ko ta ina ji ta yi tamkar zuciyarta ba ta bugawa da sauri-sauri ta gan ji ta yi tamkar zuciyar shi ba ta bugawa da sauri ta kanga kunnanta na dama a saitin zuciyarsa nutsuwa ta yi tana sauraron yadda take harbawa cikin kwanciyar hankali tsawon mintuna ba ta ɗago da kanta ba saboda daɗin sauraron heartbeat ɗinsa da take ji a hankali ta ɗago da kanta karaf idanuwanta suka sauka akan soft lips ɗinsa ba ta sanya aka yi ta tsinci kanta da yi musu kallon ƙurilla ba sun ɗan kumbura zuciyarta ce ta soma tunzura ta a kansu unesa da kasada ta ɗaura yatsun hannunta na dama a kan labbansa ta yi squeezing ɗinsu ba zato ba tsammani ta ji ya ja dogon numfashi da karfin gaske tsabar kiɗima jiki na rawa ta rarrafa ta ta can kasan gadon ta faɗo ta labe zuciyarta na harbawa da karfi-karfi jikinta ya hau yin kyarma duk ta bi ta rude, kani take yi kamar ta fama masa ciwonsa Rantsa idanuwanta ta yi haɗe da matsa pink lips ɗinta. Wani irin yanayi ke ji mara misaltuwa a tattare da ita. Jin shiru ya daina jan numfashi ne, ya sa ta lallaɓa ta ɗago da kanta. Tana leken shi, babu abin da ya canza, ya ci gaba da yin baccin nashi. Kasa-kasa da murya ta furta, I'm sorry to disturb you. I miss you so much. I can take my eyes off you. Lallaɓawa ta yi a hankali, ta haura saman gadon, da rarrafe ta nufe shi. rumfa ta yi mishi da sumar kanta ta nutsu tana shakar kamshin turaren jikinsa ta bi ta addabi rayuwar shi da suna da sunan ta yi kewarsa ta hana masa sukuni a baccinsa don ta ga babu kowa a ɗakin shi sa take yi mishi iya shege lokacin da chief da prime minister tare da salsabil suka sako dan kai tsaye suka nufi babban falon tun kafin su karaso takun su ya isar da sakon zuwansu a hanzarce sheikh imam da su bosman suka mimmike tsaye suna jiran karasowarsu su sajid da ke a zazzaune a kan kafet suna kallon su lokaci ɗaya suka shiga rudanin ganin fuskar prime minister hatim da ta chief always duk da shi chief ya sanya face mask a fuskarsa a matukar ruɗe suke kallon sa bakunansa a sake babu alamar za su motsa sani da fitowa yalla labai. bosman ne ya yi maganar bigga ya ce barka da fitowa amsa musu ya yi da fuskarsa a sake Sheikh Imam ya ce ya jikin yaron. Prime Minister ya ce yayi bacci, shi sa muka kyale shi. zuwa time da zai farka alhamdulillah na ji daɗin jin hakan baccin nan da ya yi hutu ne a gare shi babana muna ƙara yi maka godiya bisa kokarin da ka yi mana mun hana ka sakat mun kuma hana ka huta Allah ne kaɗai zai iya biyan ka fuskar shak imam ɗauke da murmushi ya furta ba komai hatim kada ka ji komai ai in dai akan aikin lada ne ba zan taɓa gajiyawa ba ko da zan shekara ina yi ne ni dai fata na shine Allah ya dubi kyakkyawar niyyar mu akan yaran nan ya bamu nasara akan kudirin da muke da shi na ganin mun raba shi da miyagun da suke bibiyar rayuwar shi jinjina kai kowannen su yayi Sheikh Imam ya daura da cewa idan na samu nutsuwa kafin zuwa dare zan tura mashi a waisun addu'o'in da ya kamata a rinka masa akan komai da zai yi amfani da shi kada a kuskura a bar sa yayi awon yayi gamon kanshi tunda shi ba musulmi bane bai yi imani da Allah ba shedanin da ke a jikinsa ba za su taɓa bari ya ambaci sunan Allah ba ko ruwan addu'a za ku bashi ku tabbatar ya sha akan idanku idan ba haka ba shedanin za su iya zubar da shi ko su canza masa ruwan ba tare da kun ankare ba tunda su ba ganin sa ake yi ba insha Allahu malam za mu yi kokarin yin hakan a cewar Bosman ka dukkanin alamu Prime Minister Hatim bai lura da su batul ba hatta shi kansa Chief Owis din wani iko na Allah salsabil da ke kallon su har kallon shi suke yi babu alamar sun gane shi nan take ya fahimci ba su rike kamannin shi ba saboda sau ɗaya suka taɓa ganin shi kuma a lokacin ba sa a cikin hayyacin su Jamima da Aziza da Farbin su dama ba su taɓa ganinsa ba a sume aka fitar da su daga kurkukun la ji wani mai kama da Danish din mu muryar Jamima ce ta farkar da su kusan a tare suka daura idanuwansu akan yaran zumbur Jamima ta mike ta je gaban prime minister ta tsaya hada rike kugu tana kare masa kallon mamaki da al'ajabi ɗaya bayan ɗaya yake bin yaran da kallo ya fahimci kallon mamaki suke yi masa bosman ne ya yi musu gyaran murya tare da cewa sajid ku zo ku gaishe da kawun chief ɗinmu always sunan shi prime minister hatim wannan kuma shine chief ɗinmu always ya faɗa yana nuna musu chief da hannunsa a tare suka miƙe tsaye suka nufi prime minister cikin girmamawa suka gaida shi kafin suka gaishe da Chief Owis. Marmashi Prime Minister ya sakar musu har dimple din sai loba. Ta mamaki suka kalli juna ganin yadda kamanninsa da Danish suke kara bayyana. Masha Allah, na ji daɗin haɗuwa da ku mai son. Ina kuka samu kyawawan 'yan mata da samari masu kama da jinin family ɗinmu. Ai na yi tsammanin Danish ne kaɗai yake kama da mu, amma sai nake ganin fuskokin 'yan uwana akan faces su. Ko dai Idanuwa na ne suke nuna min ba daidai ba shek Imam na murmushi ya ce, Ba kai kadai ba Hatim, ni kaina tun da na yi tozali da yaran nan, nake ta mamakin kamanninku da su. ankul waɗannan su ne sauran yaran da muke kula da su, ‘yan uwan da nishi ne, Chief Owis ne ya faɗa, yana nuna su da hannun shi. Mai son, Allah ya taya ku riƙo, ina ƙara yaba maka da jinjina maka akan kokarinka. A hankali Chief ya furta masa tanks. Sajid, mu tafi masallaci, batul ki batul ki ja sauran yan uwan naki ku tafi daki ku yi sallah bosman ne yayi musu magana. cikin sanyin murya batul ta ce idan muka kammala yin sallah za mu iya zuwa ɗakin ɗan uwan namu da nishi mu duba shi da ta furta maganar har chief always sai da ya kalle ta kafin ya kauda idanuwansa salsabil ne ya ce ku kara hakuri yanzu bacci yake yi sai dai zuwa anjima idan sun idan ya farka amsa masa ta yi da to ta yi mamakin ganin yana sakar mata murmushi ya yi tsammanin idan suka ji muryarsa za su gane shi amma still babu alamar za su gane shi din ina yar uwarku unaisa ya jefa mata tambaya kafin ta bashi amsa Bosman ya riga ta cewa ta ji ɗakin ummi ne prime minister ya ce insha Allahu zuwa anjima idan na dawo gidan zan yi magana da ku ya faɗa yana nuna su batul amsa mishi suka yi da to haɗi da yi mishi godiya bayan tafiyar su batul ta ja sauran 'yan uwanta mata suka nufi ɗakin su Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren sa Mubarak. Tun wuraren karfe takwas na safe suka baro asibitin kafin tafiyar su sai da sa Mubarak ya yi ma Dr. Fawan alkhairi saboda ya ji daɗin yadda ya taimaka masa wurin ganin jaz ya samu lafiya. Da matsanancin gudu motar su ta haura saman titi. Mejo ne yake yin driving din su yayin da sa Mubarak da Jazz suke zaune a back seat na motar. Ya rike hannun jaz a cikin nashi kamar an ce za a kwace masa shi. Jazz sai faman limshe idanuwansa yake yi kamar mai jin bacci. Jazz me kake tunani? Na ji kayi shiru tunda muka fito daga asibitin baka ce komai ba. Cikin kulawa sa Mubarak ya yi masa magana yana dubansa. sa. In a cool voice ya furta, ina tunanin Khadija bata sha maganin ta na safa ba. Ban sani ba ko salsabil ya bata. Marmashin gefen fuska sa Mubarak yayi Idan na fahimce ka, kana magana ne akan yarinyar nan mai taɓin hankali ta gidan kajin da kuke kiwo. ko ba haka ba ya faɗa da zolaya yana ɗaga masa gira don tsarewa suka yi da dariya ga baki ɗayansu hatta mejo da ke driving dariyar yake yi Ta ji don Allah ma daina tuna abin da ya wuce barak ya ce oke na daina mai son tunda baka so gyaran murya mejo ya yi sa mubarak ya dago yana kallon fuskarsa ta cikin miro sa ina zamani fa gidanka ko can gidan da yaran suke shiru sa mubarak ya ɗanyi kafin ya ce mu wuce gida jas yana son ganin mominsa na san ta yi kewar shi in ya so daga baya sai mu je can gidan amsa masa ya yi da to idan mun isa gida please ka kira tega a waya ka tambaye shi a wani hali yaran suke ciki ina son sani cikin girmamawa mejo ya ce insha Allahu yalla bai zan tuntuɓe shi ajiyar zuciya sa mubarak ya sauke tare da kai duban ga Dr. Jazz mai son ya zamayi yi ban san ta yadda zan yi mamomin ka bayani ba kashi ni ban iya karya ba na san dole ta shiga damuwa idan ta kalli fuskar ka, fuskar shi a yamutse yayi maganar har cikin ransa bai san bacin ran turai duk da yasin za ta fahimce shi amma dole ta ji babu dadi. dadi kada ka damu idan muka yi mata bayani za ta fahimce mu insha Allahu Allah ya sa mai son daga haka babu wanda ya ƙara yin magana a cikin su har suka shiga estate motarsu ba ta nufi ko ina ba sai ka tafarin gate din gidansa a harabar ajiye motocinsa suka yi parking babu wanda ya san da zuwansu da sauri mejo ya fito ya zagaya ta baya ya buɗe musu mota samu barak ne ya fara fitowa kafin ya taimaka ma dr jazz shi ma ya fito hannunsa ɗaya da da west ɗinsa saboda baya iya tafiya daidai tun lokacin da samu barak ya cakumi rigarsa ya buga shi da ƙasa kafarsa ɗaya ta lankwashe da kyar yake iya taka ta a yanzu a haka suka nufi cikin gidan banda mejo wanda tuni ya nufi sauran 'yan uwanshi sojoji da ke kai komo a cikin gidan a zaune yake a saman sofa ya ɗauki wankan dark jeans and white v shirt kayan sun bi shape ɗin jikinsa hankalin shi a kwance ke operating laptop ɗin gabansa da ke ajiye kan table fitowar mom turai ta yi daga cikin kitchen hannunta rike da mug guda biyu na kofi ta nufi cikin falon fuskar ta a sake ta je gaban table ɗin zaki ta ɗaura kwaf ɗaya ga wannan mai son na san za ka bukace shi ɗagowa ya yi fuskarsa ɗauke da murmushi ya furta mom na gode da kulawarki gare ni kina ji da ɗan nan naki kafin ta kuma cewa wani abu muryar aibat ta janyo hankulan su ga duban shi fitowar shi kenan daga cikin ɗaki sai faman yin miƙa yake yi haɗi da yin hamma daga shi sai shot a jikinsa muryar shi da shagwaba ya furta momi ne ba zaki ne ya ba shi amsa da cewa na karfi ne zo ka kwata ɗan rainin wayo sai yanzu ka ga damar tashi daga baccin turba na fuska yayi babban yaya jiya ba mu yi wani isasshen bacci ba shine nake yin ramuwar gajiyan jiya dariya mam turai ta yi shagobar aibata har mamaki take bata duk da shi ma jas idan abin ya motsa yana yi mata shagoba ranka zai ɓace ne idan ka ci gaba da min shagwaba kamar wani ƙaramin yaro bubbuga kafafuwan shi yayi hada rike kogunsa wato yayi sai dai a yanka shi mam turai ta ce sai fa kana hakuri da shi ka san auta ne kuma kai kare nesa duk abin da ya yi kai ne ka sangartar da shi tabe baki zaki ya yi tare da kau da idanuwansa daga kan fuskar aibat ya mika hannu ya ɗauki mok ya soma karɓar kwafi lasbon zo ka karɓi wannan girgiza mata kai ya yi no mommy na hannun shi nake so ya sha ya rage min wannan naki ne ki sha A su kwane zaki ya dakata da shan kwafin ya waiwayo yana dubansa ya rasa gane dalilin da yasa aibat yake yi masa haka a duk lokacin da zai ci abu sai ya sai ya sa rigima akan ya ci ya rage mishi kamar wani tsaran wasan shi Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mu haɗu da ku a kai shi na gaba wanda zai zama na kusa da na karshe insha Allah kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da shida anti ummi don Allah ki daina yin kuka fama jin daɗi idan wani ne ya bata miki rai ki hakuri lallashin ta Unesa ta ci gaba da yi tun tana jin shekar kukan ummi har ta daina